Dan wasan ƙungiyar Arsenal Alex Iwobi ya yi wasa da ƙungiyar Najeriya a yammacin jiya Talata. Duk da cewa yana fama da ciwon ciki sakamakon cin gurɓataccen abinci wanda ya hana shi yin wasa. Alas mai shekaru goma sha tara da haihuwa ya bayyana a filin horon 'yan wasa na Super Eagle, wanda hakan ya kawo ƙarshen jita-jitar da ake na cewa har yanzu bai yanke hukunci ba kan ko zai koma Ingila. Yayin da 'yan ƙungiyar ke wasa baki ɗayansu, shi ma Iwobi na ƙoƙarin dawo da kuzarinsa, ya dai zagaye filin wasa yana kuma yin wasu wasannin motsa jiki da za su taimaka masa. Najeriya dai na fatan kuzarin matashin zai dawo ko zai iya sake taka rawar gani da ya ƙungiyarsa ta Arsenal. Iwobi ne ya zarga ƙwallonsa ta farko a wasan Arsenal da Everton. inda Arsenal ta lashe wasan da ci biyu da babu a ranar Asabar. A halin yanzu dai 'yan wasan Najeriya na da cikakkun 'yan wasan da suke bukata ranar Talata, sai dai har yanzu suna tsammanin zuwan san ya ci jile.